الرحمن الرحيم قال الإمام البخاري رحمة الله عليه في كتابه الأدب المفرد باب الشئر منه حسن كحسن الكلام ومنه قبيح باب دزيبة أكن شواء تواكع حسن أتكنت منه حسن أتكنت أقيت الشاوى أتكن واكع أقيت الشاوى كحسن الكلام kamar maganar da ka sani wacce take mai kyau A shigu kalam ko laisa kalaman hatta a tarifinsa da aka yi ƙadiman ne suka ce a shigu kalamun mauzunin muƙaffa amma ne murtabitun bil asifa kalamun mauzunin muƙaffa murtabitun bil asifa Abinda da ake ce mawaƙa. kalamun magana ce mauzunun amma wadda take da ma'auni sabanin alkalamul mansub allazi laysa bi mawzuni sabanin magana take ta zibi ita ba ta da ma'auni yanzu magana da take ba ta da ma'auni in na ce an aka ce ma'auni ba ma'auni na shari'a ba a ma'auni na masu auna wa magana sannan muƙaffa ana tarewa da harafi ɗaya ne shi muqaffa murtabitun bil sannan idan za a yi waken nan takan zo ne daga wani abin da yake da alaƙa da zuciya kwakwat hankali zai aiki a cikin waƙa ba hankali ke waka ba atifa ke waka shi ya sa wani zubin in ka tambayi mutum ka ce yaushe kake waka ce ce shi sai an ɓata mai rai kawai sai dubai ta na zuwa yaushe kake waka sai ce wallahi sai yana jin yunwa yaushe kake waka sai ce ya shiga ban daki ko sai ya ji baitota suna zuwa masa sai ya tauri sai ya zo ya ya rubuta su kaje kaga azifa ce shi yasa shi yasa shi yasa ce a shauki yake cewa wa shiru in lam yakun zikra wa atifatan wa hikmatan fa huwa taqdi'un wa awzanu duk waƙar da babu ababen nan guda uku a ciki babu zikira babu tuna wani abu da ya shuɗe a baya wa tsifa sannan ko babu wani abin da ke da alaƙa da so ko ƙi shine tsifa sannan wa hikimatar sannan ko babu hikima a ciki ba wa ƙasirin wa auzanu to an ba ta lokaci kai an yi taqtiri an samar da wazani amma ba sunan shi wake waka ba to saboda haka waka magana ce kun ga hatta a tarifinsu na malamai malaman adabi cewa suke kalamun mauzunin muqaffa murtabisun bil bil ka kalamun ne to da ka waka magana ce A nan shi ya sa malaman da suke ganin cewa ba a sa waka a cikin hudu ba maganar su tana da rauni a cikin safiya shirka rahmatullahi alai Bakar ya tafi akan cewa daga cikin bida'ul ulkutar bid'a a cikin hudu ba a sa waka a ciki kana waka na hudu ba sai ka zo da wani baiti hujja al'ima a shek baka bakar rahmatullahi alai da wasu malamai ba shi kadai ba su suna ganin cewa ba a samu a cikin hudu gobin manzon Allah sama yana haka ba amma ai ban manzon sama bata kunshi komai da ake yi a cikin hudu ba so da ba isar da sako ne ita ma waka hanya ce ta isar da sako to daga babu laifi don an yi waka an shigar da waka a cikin hudu ba insha Allah to shine wannan babun ashiru min muhasanun hasanul kalam wa min khabith waka magana ce a cikin ta akwai kyakkyawa kamar yadda magana take ta zube mai kyau sannan kuma akwai qabih akwai mummunar magana waƙar da ta shiryar ta karantar da aƙida ta karantar da kyawawan ɗabi'u ta karantar da zamantakewa mai kyau zuba wasu hukunce-hukunce na shari'a a cikinta kana shiran hasanan ba su da bambanci da littafin da za ka zo ka rubuta shi babi-babi shi ya sa malamanmu da suka gano sai suka kama da ashiru ta'alimi ashiru ta'alimi aka yi alfiya su kafin wasu masu wuce alfiyar sun kai iyaza ka samu waƙar da ta kai baiti dubu uku ko dubu hudu ko dubu biyar nuniyar ibn al-qayyim rahmatullahi alai ta aƙida baiti wajen dubu biyar da wani abu nuniyar kaga ta wuce alfiya sai ta zama iliyada sannan mu kanmu a Najeriya muna da irin waɗannan ashiru ta'alimiyyu tsawi ashiru ta'alimiyyu tsawi kaman kaman al muhit na na na mala Abdullahi Gondo albaharul bahrul muhit littafin nahawun mala Abdullahi Gondo bai ta wajen dubu uku da wani abu ba abin da ake kura maka a sai nahawu to kaga akwai wannan حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عبد الملك هنا عن زياد عن الزهري محمد بن شهاب عن أبي بكر عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبي بن كعب عن النبي صلى قال من الشعر حكمته النبي صلى الله عليه وسلم يتي أتكن واقع أقوي حكمة من أكي كما حكمة حكمة كي أبن دي داتي دي إلمي sanya shi inda ya dace a sanya shi na ke cima hikima shi ne hikima idan ana batu akan ilimi tun aka ce ilimi da hikima to ana nufin a ɗauko ilimi a sashi inda ya cancanta a sashi domin akwai lokacin da ilimi za a iya sashi ba wajen da ya cancanta a sashi ba kaga ba hikima ce shi ya sa daga cikin tafsiran da aka samu na fassarar walakin kuru rabbaniyi suka ce ulama hukama a fukaha al-imam ibn jarir al a cikin tasirinsa ya kawo wannan suka ce fassarar walakin kunu rabbaniyin ai kunu ulama a hukama a fukaha ku zama masana amma masanan ba kawai tsabagen ilimi ba da hikima hukama a kenan sannan kuma a hikimar akwai fukaha ku zama kuna da zurfin tunani wajen kwalailace hukunce-hukuncen shari'a to shine walakin kunu rabbaniyin muna kuntum tu'allimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun kaga alhikma alilmu to alfiqhu ke to a cikin waka akwai hikima cikin lokaci kaɗan akwai waka da in ka ta sai ka gaya. an yi ta can shekarun baya amma sai ka kawai ta dace da halin da ake ce kamar don ku aka yi ta abutan ma a cikin diwaninsa na diwanin hamata a sidar da ya buɗe da ita yadda ka san halin da ake ciki laukuntunin mazinin lamtasta da ta idili wannan laƙaƙaƙinin zuhli bin shaibana idan laƙama binasri, nasiri ma'asharun kushinu عند الفظيعة ظلوا فتلانا قوم إذا الشر عبدا ناجزيه لهم طاروا إليه زرافات وحدانا لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا لكن قولي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن حانا yajzuna min su'i ahli zulmi maghfiratan wa min ake ahli su'i ghufrana anna rabbaka lam yakhluq li khashyatihi siwahum min jami'in nasi insana raƙumansa aka zo aka tace mishi aka tace mai raƙumansa haljiyar da balarabe yake girmama raƙumi yake ɗaukar raƙumi a matsayin dukiyar da ta kowace tsada aka tace mishi raƙumi ya zo ya samu jama'arsa ka yace kawai ba abin da za a iya yi shi ne baƙin ciki ya tuƙuwo mishi shi ne waɗannan baitota ya ce laukuntumin mazini wallahi da a ƙabilar mazin nake lam tasbih ibili banu laqitati min zuhb ibn shayban da waɗannan 'ya'yan tsintaccen. da ba su halatta raƙuma na ba da ba su ɗauki raƙuma na sun mai da suna su ba inda a cikin banu mazin nake idan na kama bi ma'asharin kushinu, ce wallahi da sai an samu jama'a mazaje waɗanda suke masu ƙarfi masu ƙarfin zuciya sun tashi sun taimake ni ya ce su banu mazin قوم إذا abdana عبدنا zai له su wasu mutane idan mutane ne da in zaki ya zo ya buɗe musu haƙoransu haƙoransa tsaru ilai wala ba su koma baya za su taso su ma su hau kan shi zarafatin wahdana jama'a jama'a ko ɗaiɗai da ɗaiɗai la yas'aluna akhahum hina dubu. ba su zuwa su tambayi dan uwansu su ce su ce me su ce danne ba su ce masa danne in dai nemi taimakon su sai ya lakin na kauni wa in kanu zauyi adadi yace amma mutane na ni jama'a ta kabila ta duk da yawan mu sai su mina sharri fi shay'in wa in hala sai in da aka ce ga bala'i ya afko musu to haka bala'in zai tsaka masu ɗaya bayan ɗaya sai an gama da su gabaki ɗaya ba abin da suke iya tsinanawa yawan banza في نسك أ ربك يجزون من, من ظلم أ ه ل الظلم مغفرة إن ف ر ة إ ن أ ك ذ ا لن تسجد س ن ي ا ت ي قولي ومن إساءة أهل السوء إحسانا فالنوم س ا ن ا فانهم يمون نامز السوسيس كيف تتامش كان ربك لم يخلق لخشيته سواه من جميع الناس إنسانا kai ka ce a duniya kakaf Allah bai halicci wasu waɗanda suka fi tsoronsa in ba su ba wannan wannan mene yake musu ina musu shaguɗe to kaga wari a cikin ɗan lokaci kaɗan sai ta isar maka da wani saƙo to shine tashir hikimatu a cikin waƙe a waƙa akwai hikima duk saƙon da ake sa isar ma da mutane sai a isar da shi sai dai in ba su fahimtar yaran to kun wannan ke nan. to ashe tunda akwai hikima a cikin waka ashe magana ce akwai mai kyau a ciki ita kuma hikima kullum a bar yabo ce babu inda aka faɗi hikima aka soke ta in inda Allah zai faɗi hikima to a yabo yake zuwa da ita kaga a babun wa'azi aka ce udu ila sabili rabbika ta ka ce bil hikmati lam tusab ka yi kira zuwa ga ubangijinka da hikima kun ga ba sifa saboda hikima ba ta bukata sifa kamar ka ce alheri ne hmm? me sifa alheri sai da yau za ka ce mai mai yawa ko amma ba za ka kawo alheri kuma ka siffanta shi da wata siffar da za ta nuna mai kyau ba ne a kawai da an ce alhaif mai kyau ne to haka alhikima amma da yanzu sai ce ud'u ila sabili rabbika bil hikmati da aka zo wa'azi ba sai ce wal mau'izati al hasanati a sha kwa mau'izati al qabiha kenan sannan in za a yi da wa'azi to ai wa'azi ne kyau a sha akwai wa'azi mara kyau sannan kuma da aka aka ce wajadilhum billati hiya ahsan ita mujadala sai aka ce wadda ma ta fi kyau shi wa'azi an ce a yi mai kyau ita ko jayayya su aka ce wadda ta fi kyau <laughs> ba al-mujadalatul hasana ba illati hi ahsanu kaga da Allah ya ga dama zai ce wajadilhum mujadalatan husna ku yi jayayya da su jayayya da ta fi kyau to amma hikima ita lam tusab ba ta bukatar sifa أ و ا ل ح ك م ة حكمته وكاغين من الشير حكمته قلنا حديثي هي صحيح آه، يا جبات ما ابايا حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن زياد بن عن عمي عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو قال قال رضو سمع الشير ب م الكلام ا ت و ا ق ى تايه مجانا hasanuhu ka hasanil kalam kyakkyawar waka to kamar kyakkyawar magana ce wa qabihuhu ka qabihil kalam sannan mummunar waka to kamar mummunar magana ce a zuwa a aje mawaka a aje masu a masu zance guda biyu wannan mawaki ne shi kuma wannan yana bayani da baki to idan mawakin nan ya faɗi abu mai kyau shi ma wannan ya faɗi abu mai kyau to matsayinsa ɗaya ba bambanci iyaka kawai sai a ce wannan ya sa bakin shi a cikin waka shi kuma wannan ya yi bakinsa yadda aka saba bakin shi nan bambanci amma in mai waka zai samu in mai rubutun mai magana a jibe zai samu lada goma to shi ma mai waka daidai da shi a isar da sako to shi ma yana da lada goma nan haka idan wancan shi ma ya yi magana a jibe ya yi maganar da take ta jawo masa alhaki aka rubuta masa alhaki to shi ma wancan mai wakar shi ma alhakin da za a rubuta masa ke mun gane iyaka abin da ya faru daga baya ko cincan da ita waka an fi shigar da munanan abubuwa a cikinta yanzu idan ka dauki al'asharul jahiliya musamman waƙoƙin imrul kai kaga irin abubuwan da ya shigar marasa kyau da wuya ka ɗauko ko da na ko ko da ko da ko da ko da ko ne a cikin maganganu na zibe da aka rika yi a jahila ya akwai saja'ul kuhan ko karangiya irin ta bokaye to za ka ga ƙila karangiyar za ta ɗan fi kyau fiye da waƙoƙin mulkaisi amma dai asali shi ne waƙa za ta iya zama abu mai kyau kuma za ta iya zama abin da ya kacance mara kyau ya danganta da ne aka tashi kayan cikin waƙa mun gane? Allah ya ganar da mu sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad